فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 ta cikin wani sabon shirin na fatawoyi wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan freedom radio mai yada shirye-shirye akan mita 99.5 a zangon yafiya shirin ne wanda ku masu sauraro kuke aiko da tambayoyinku game da wasu al'amura da suka shige muku duhu a cikin rayuwa ta addinin musulunci masu sauraro a daidai wannan lokaci muna tare da sheikh malam ibrahim khalil wanda yake cikin wannan ɗaki na gabatar da shirye-shirye muka labu a madadin masu sauraro muna lale marhabin da shigo ga wannan ɗaki na gabatar da shirye-shirye lale marhabin bayan mun saurari shimfiɗa ta wannan rana daga bakin malam za mu dawo gare ku inda za mu karɓo yanku a kan lambar sifiri tara sifiri biyu hudu hudu ɗaya hudu tara shida ɗaya sifiri tara sifiri biyu hudu ɗaya tara shida ɗaya ga wanda za su turo da saƙon katta kwana kuma za su turo a kan lambar sifili takwas sifili biyu shida sifili biyar takwas tara bakwai sifili sifili takwas sifili biyu shida sifili biyar takwas tara bakwai sifili akan makallahu bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka sani ranar talata biyu ga wata yau kuma uku ga wata litinin kuma ɗaya ga wata don haka akwai ragowar kwanaki shida da za su zama kwanakin arfa sannan kuma akwai ragowar kwanaki bakwai da zai zama ranar sallah waɗannan kwanaki guda tara suna da muhimmanci matuƙa da gaske kamar yadda abdullahi bin abbas ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana game da mahimmancinsu da cewar babu wata rana kamar su sannan kuma imam bukhari shi ya ruwaito nan hadisi ko malamai sun kwadaitar da cewa lokaci ne da ya kamata mutane su nace da istighfari da kuma duk wani nau'i na zikiri kamar karatun alkur'ani salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yawaita ayyukan alheri kamar taimakon bukata da yin sadaka da yin kyauta da yin sallah da yin azumi da duk wani aiki na alheri wanda ake bukata a yi domin a ci ribar waɗannan kwanaki waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da aka wannan ya sa waɗansu ma suka raya waɗannan dalare da ƙiyamun laili da yin sallah a cikinsa su yi tahajjudi ko jam'i ko ɗaiɗaiku saboda raya waɗannan lokuta da aka yana da matuƙar muhimmanci mutane su ci ribar waɗannan kwanaki da yin karatun alkur'ani da istighfari da kuma duwan nau'in zikiri da za su iya da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yin sallah da kuma yin azumi da yin sadaka da kyauta kuma ranar arfa ranar talata kenan rana ce muhimmiya da wanda yake da dama ya azumi wanda ba shi da dama ya ta zikiri kuma ya yi ta yin ayyukan alheri a wannan rana kamar yadda wanda yake zaune a makka yake filin arfa zai ta la ilaha illallah wa da hula sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir har waɗansu daga cikin malamai irin su ibn nasir addin da suka rubuta littafi akan wannan rana cewar ibn abbas ya yakan tara mutane a yi ta zikiri da wa'azi da kuma faɗakar da mutane wani da abu ne mai kyau sannan kuma har yau da mutane da suke ta magana game da yanke farce yin aski da mai babban abin da galibi waɗannan kamar yadda wani yayo text yana so ya nuna kamar ba mu san hadisin musulun na umu salama ba da shauransu da kuma bayanai na cewar ba wani abu da ya canza magana annabi sallallahu alaihi wasallam babba abin kallo shi ne cewa wannan cewa wai mutum ba zai yi aski ba ko ba zai eh, yanke farce ba ko ba zai gyara fuskarsa ba da shauransu wanda mutane suke ba shi mahimmanci har ma wato ba su ma da mahimmanci kan gemu ba wanda gemu na da mahimmanci amma ba su ba da mahimmanci kan gemu ba sun ba da mahimmanci kan ba za a yanke farce ba ba kuma za a yi aski ba kamar yadda sa'idu bin musabe ke cewa alamar raunin addini shine mutane su fifita abubuwan da su ba su wuce mustahabbi ba alhali kuma akwai abubuwa na wajibi a kansu ba su ba mutane sun kisa tsaye da gemu amma kuma sun ba wa rashin aski na kwana tara mahimmanci sannan kuma sun zo suna ganin kamar wani abu ne daman sau da yawa waɗanda ba fahimci addini da zurfi ba irin waɗannan ƙananan abubuwa waɗanda za su nuna burgewa na addini da nuna an ba Allah su da yawa su musulmi suka fi mai da hankali a kai amma abin da yake kansu na wajibi misali gemu ya fi mahimmanci akan wannan rashin yin aski na kwana tara da mutum zai yi ko rashin yanke farce amma mutane ba su ba wannan mahimmanci ba kuma mu kullum duk lokacin da mutane suka nemi su wuce makaɗi da rawa don sunan suna so su ce sun bi suna alhali kuma za su haifar da wani abu a zuwa na zargin mutane wasu na ganin ah ya kake aski ya kai kaza kamar yadda muka ga tarbiyya misali saidina abubakar da saidina umar saboda irin wannan mutane su ɗauki abu su fifita shi daga matsayin da ya kamata ya tsaya suka daina yin layya saidina umar har ya bar duniya baya layya saidina abubakar har ya gama shugabancinsa baya layya haka ma saidina umar don me saboda irin waɗannan zuguguta abin da yake yana da mahimmanci amma mahimmancinsa bai kai na a zuwa ɗauke shi kamar farilla ko kuma wajibi ba don haka suka daina kamar inda ta kamalu da take mahimmancinta da sunancinta ya fi na rashin yin wannan askin amma lokacin da mutane suka ɗauki ƙabalu da wani mahimmancin da har yi wuce matsayin da ya kamata ya tsaya za ka wasu malamai suka hana yin ƙabalu saboda mai saboda irin wannan sau da yawa irin waɗannan abubuwa sai kawai mutane su dauko wani abu wanda yake nasi ya ce a yi kaza amma kuma girminsa akwai abin da ya fi shi muhimmancin da ya kamata ba muhimmanci amma saboda birgewa da kuma wani abu ne sabo da kuma inda mutane suka ɗauki yayi na abu na an aka ci wani abu akwai yayi a ciki akwai birgewa a ciki akwai nuna alamar addini amma nuna alamar addini muhimmai waɗanda suka fi girma suka fi daraja za ka ga kamar yadda sa'id ibn musabi ke faɗa abin da yake da kima da mahimmanci addini za ga mutane ba sa ba shi mahimmanci sai wani abu da yake bai wuce mustahabbi ba shi yasa yake cewa ka ga alamar raunin addinin mutane shine su dinga fifita mustahabbi akan farilla kamar yadda mutum kan tilasta kansa ya dora kansa ne zuwa wata umara da zai yi ta mustahabbi ko ta sunna alhali ga wani abu wanda yake mafi mahimmanci a kansa ko na iyalinsa ko na makotansa ko na iyayensa ko na uwansa ko na haƙƙin jama'a ma amma ba zai ba shi muhimmanci ba sai ɗauki wani abu wanda zai nuna ai shi mai bin addini ne da shawarsa. kamar yadda su mai sauri lokacin da wani ya zo yana neman zai yi sallama da shi za shi aikin haji kuma yana neman nasiyarsa da shawararsa ita ba za ka ɗauka ba ba za ka ji ba ita a idan zan ji shawararka don kuma in sauri shawararka shi sa na zo don haka na zo ka bani shawara da nasiha zan tafi maka ice in tambaye ka wannan aikin hajji da za ka na nawa ne ice ko na hudu ko na biyar misali ice to yanzu makotanka mutum nawa ne waɗanda suke cikin bukatar ko yan uwanka yace akwai su yace to yanzu idan na ce ka haƙura da zuwa aikin hajji nan kuɗin da za ka kashe ka je ka kashe ga makotanka da suke da bukata ko kuma yan uwanka suke bukata wani za ka zaɓa ya ce ya zaɓi ta fadi ta gani ba ita da maka ka zo kana ta lissafa ai hajji na kaza wannan hajjin da za a dinga lissafa ya fi muhimmanci a wurin sa kan shi yasa irin su abdullahi mubarak waɗanda suka san allah kuma addini yake da kima a idansu kuma suke ganin girman allah da addini ai san ta wurin su tafi maka amma da halin da waɗansu suke cikin yunwa guzurinsa gaba daya ya ɗiba ya ba su ce garin ku cece shi ya fasa aikin haji ya yi aikin sa yanzu haka mutane ga sun zo ba su ba wa gemu muhimmanci ba ba su martaba shi ba ba su tsaye da gemu ba kullum za su sa almakashi abin nan makana su aske gemu su su tas kullum sai sun tantaɗe fuskar su kamar wato bayan ludayi amma wai da an zo an ce wai wata ya kama shi kenan wai su sun zo sun yin aski saboda alhali ga abin da yake muhimmanci ko da ba za su iya gemu ba akwai abubuwan suka fi muhimmanci kuma su galibi waɗannan malamai ustazai su zo su dinga kambama wani abu har su kambama shi fiye da yadda shari'a ta ɗauke shi kamar da shi waɗannan hudu ya ta jan hankalin mutane akan wannan ma'isu abin nan shaɗibi da shauran malamai suke ta jan hankali akan irin yin don ba sai ga mutane sun zo su dinga kambama wa mutane yin abun da ba shi ne mafi muhimmanci ba ba su ba wa abin da ya fi muhimmanci muhimmanci ba su ɗauki mustahabi su kai shi ƙololuwan da zai zama kamar wajibi kamar farilla kamar yadda ake cewa wai an ji wani malami na cewa wai ko wato dole ka yi layya ko bashi za ka ci ka ci bashi ka yi ko kadara ka za ka siyar waye faɗi wannan babu wani wanda za ka ɗauko a sahabbai ko tabiya suka ce wannan malamai jumhurin malamai suna ganin wannan suna ce muhimmiya amma bata kai matsayin da za je ka ci bashi dan kai laya ba ko ka zo ka ce wai ka sai da kadara ka dan kai laya bari ka je kana roƙe-roƙen mutane su baka ragon da zaka ka yi laya wai saboda yara saboda mata ba karantar da su rayuwa da ta dace ba kana ɗora kanka abin da ba za ka iya ba alhali kila akwai bukatar kuɗin makarantar yara baka biya ba ka je kana fafutukar a baka ragon da za ka yi layya ita kanta baka ba ta sutura arziki ba gidanka baka ba su na ba ma ka wai saboda yara da su zama ba su da ragon layya ba su dinga gani a gidan waɗansu me yasa ba za ka karantar da su muhimmancin haƙuri da komawa ga Allah da saƙura da abin da ubansu ya mallaka ba maimakon ubansu ya je ya ci bashi alhali yana da bukatar da tafi wannan maimakon ya je na roƙe-roƙe alhali mutuncin sai kamata ya kare dole waɗannan abubuwa ne sai kawai a zuwa dinga kamban ma abubuwa na cewa ai kaza kaza kaza shi kenan kowa ka ganshi buzu buzu da gashi waya shi saboda zai yi layya zai yi kaza ya ɗauki abu da muhimmanci da har wato ga abin da suke muhimmi kuma wannan shi yasa addini yake shan wahala saboda abubuwa da yawa kamar yanzu misali mutum ya je ya yi zakkar da Allah yake so a yi zakka sahihiya bai ji yayi ba amma sai gan ya zo yana bawa rashin yanke farce da gashi muhimmanci ga wani abu can da Allah yake neman su da shi na dole ya bai shi ba ko kuma ga kuɗin makaranta 'ya'yansa da ake nema ya je ya biya bai je ya biya kuɗin makaranta 'ya'yansa ba ina kyashi ne biya kuɗin makaranta 'ya'yansa bare na islamiyya ba da ba a ganin ta da kima ko kuma ya biya musu kuɗin neko ko ya biya wa 'ya'yan unguwarsu a'a ya zo yana ganin mashi a farka shi da an gan shi an ga wanda zai layya da an gan shi an ga wanda ya bi sunna da an gan shi an ga wanda ya bi Allah waɗannan abubuwan ba su ne addini ba shi yasa wani lokaci Muhammadu Ghazali ke rigima da irin waɗanda suke yan zafin kan addini ce kamar misali mutum ya shiga kanti duk kayan da ke kanti ba zai sai ya ɗauko lofi ya ɗauko bodilan ya ɗauko sanda da takalmi ya fito za ganin shi yayi abun nan cewa abubuwan da ya kamata mutane su zafafa su muhimmantar da su a wannan shi yasa sai ibn musulmi ke magana cewa alamar raunin addinin mutane shine su fifita abinda bai kai wajibi ba su ba shi muhimmanci su kimanta shi su girmama shi fiye da yadda suka girmama wajibi abin da yake na wajibi ba su ba shi muhimmanci ba amma abinda yake mustahabbi ne a jerin mustahabban ba ne kololo ba amma sai a zo a bashi muhimmanci saboda mai saboda sabon yayi ne mutane sun mai da addini yayi sha'awa burgewa kamar yadda za a ga wani mutum yana ganin yin sallah karfe daya ko daya da rabi ko sha biyu da kwata ko sha biyu da rabi gari ke kamar shi ne kowane lokaci bin Allah alhali ya karya tsarin tafi da al'amuran rayuwa duk kasashen duniya hatta malaysia da mutane suke wani kurin kasar addini ko saudi arabia ko kaza lokaci ɗaya kasashen musulmi suke yin sallah zahar lokaci ɗaya suke sanin la'asar amma mu an zo an hargitsa lissafi wannan ya yi sallah sha biyu da kwata wannan ya sha biyu da rabi wannan ya ɗaya sura kwata wannan ya karfe ɗaya wannan ɗaya da kwata wannan ɗaya da rabi wannan biyu sura kwata an gina mu akan tsarin sallah karfe biyu bisa tsarin da imam maliku ya gina amma an zo an rushe shi ke nan yago ce yana sallah can wani ma da wani ya zo shi ba sai ya ga cewa a'a da abu ne na burgewa na nuna iya addini shi ke shi kuma sai kokarin cewa kamar da wasu yi kawai da agogona cewa lokacin sallah ya kada lokacin sallah ko kaga abin da mai fallake ya faɗa kawai da yayin cikin zai kama kiran sallah tana sallah waye saboda ga hadisi sai yi lokaci ha ga wancan kuma hadisi da bai kai ganin sa ba ne a wani lokaci ha sai aka koma kansa saboda shi zai zo na birgewa cewa an ba Allah an yi kaza an yi kaza har ma wani dangane ai mutum da azhar muka yi sallah gani ke sallah karfe ta gargajiya ce bai san tarihi da abubuwa to irin waɗannan abubuwa su suke sawa musulmi suke tafiya a hargitse babu tsari babu lissafi saboda mutane da karamin tunaninsu da iliminsu da basu san auna shi da abin nan ba su kambama mustahabbi fiye da yadda suke kambama farilla kuma mutane da yawa sun fi karkata zuwa ga wani kamar da tahajjudi yadda mutane suke tashi su taho tahajjudi in aka gama ramadan ba za su je su wannan ba saboda ne saboda dama abu ne da mutane wanda ya zo eh, an birge an yi nishu in azumi ta kuma za su tashi su wannan kiyamun lena a gida ba saboda dama ba ɗabi'a su bace wannan kawai saboda akwai wannan ko kuma kowane mutum yana sha'awar eh, cewa Aishi shi ma ya fito ta hajjiji ya yi kaza ya kaza ya kaza na irin abubuwa dole ne mu yi magana a kansu ba za mu sassauta a kansu ba saboda me saboda suna rage karsashi da abin da mutane a tilasta su su koma kan wajibi kamar yadda malam zai na gunde faɗa a wani kan wajibi za a tilasta su da haram hawas su ne za su yi magana kan mustahabi da sunna amma idan ya zama da mutane suna fifita magana mustahabbi da sunna ga babban abubuwa a kansu ba su ɗauke su da muhimmanci ba har sun zama al'ada kamar yanzu misali zakkan nan ta zama al'ada yin ta da tsari da Allah yake so kawai mutum yadda kuɗin sa ya ga dama haka zai zakasa shi ke nan ta kuma kawai mutum shi ke newa ya ga dama sallah ta koma karfe daya jibiya mai ta karfe daya da rabi na ta mai ta da kwata jibi yana ta yawo wai shi yana bin tsari alhalin na rusa tsari yana rusa tarbiyya bai sani ba abubuwa suna tafiya ba akan tsarin da aka gina al'umma aka gina ƙasa ba ƙasashen duniya duk in ka shiga na musulmi suna da tsararren lokacin sallah saudiya da mutane suke tinkawo da suke kafullo da an magana a saudiya kaza kaza to saudiyan ma akan tsari ɗaya suke tafiya ba wanda ake kyale shi ya burtse ya tafi waje ko maroko kaje haka ko eh, malaysia da ake tafi haka ko ba su fi mu addini ba ba su fi mu san allah ba su fi mu komai ba amma saboda kawai kowane mutum sai da ya gano wani abu sai ga kamar shekarun to hadisin nan kamar duk duniya ba ma san shi ba shi ne ma wanda ya fara sanin hadisin sai ya tsalle yana ta abin nan ta abin nan wanda ba haka bane wajibi ne mutane a gina su akan su san muhimmancin farilla da muhimmancin haram ne abin da awamu za su yi ko fiye mutane awamu ne shimfiɗa shirin namu kenan na wannan rana daga ashek malam ibrahim khalil muna fatan allah ya saka da alkhairi ya samu amfana kuma daga abin da muka ji to masu sauraro kamar da yadda na ce za ku iya laliban mu akan namba sifiri tara sifiri biyu to malam ga mun fara samun kiraye-kiraye bismillah assalamu alaikum wannan barka da wannan lokaci kuma muna godiya sosai kullum bisa irin gudunmawar da ake ba ruwa na su na zifu na jiki da kadan banta to madalla tambaya ta ita ce na malam kusan a wannan lokuta akan gabatar da tarika haka irin na family kenan to shi ne nake tambaya malam me halarci ko kuma hukuncin yin haka da kuma idan an haɗa taron abubuwan da ya kamata a tattauna saboda samun ci gaba Allah ya kaka da alheri na shi da daga tambayar. ala hakika wannan eh, na cd magana ce mai kyau wato taro da mutane suke yi na dangi na duk shekara yana da matukar mahimmanci kuma eh, a haɗu a yi akwai abubuwa da yawa waɗanda suke taimakawa dangi mai yiwa ko mako mai zuwa za a yi bayanin abubuwan da su ne suke taimakawa zumunci ya zauna amma shi wannan taro da ake yi ko a yi shi a sallah babba ko a yi shi a karamar sallah yana da mahimmanci saboda na farko yana sa mutane su san junansu kamar yadda sayyidina umar yake fahimtar da mutane da karfafarsu akan cewa yana da kyau ya zama na cewa ku dinga sanin tarihin ku don kada sai kun haɗu a hanya kun yi faɗa kai da wani sai kuma wani dalili ya haɗa ko sai ka ga a shi dan ne ko ka zo ɗaurin aure ko ka zo wajen mutuwa sai ga wancan mutumin da kuka zage-zage kuka faɗa da shi a shi dan wanka ne baka sani ba da haka wannan taro na shekara da yan uwa suke yi da ake ce da shi taro na family yana da muhimmanci saboda na farko yana sawa mutane su san tarihin kakanninsu da iyayensu yana kuma sawa wa ya san ƙaninsa mace ta san danginta namiji ya san dangi ya zama da kowa sai mutum a wannan taron ne zai ga ashe ina da alaka da wani ashe wancan ma yar uwa ta ce ashe wani ma dan uwana ne sannan kuma yana ƙara sa mutane su so junan su kuma yana ƙara sa musu karsashin sanin asalin su da kuma yi ƙara musu karfin gwiwa na wato su dinga jin ashe su suna da wata kima wanda rashin wannan yakan sa mutum baya jin nauyin yi abin da ya ga dama kamar shirin da ake ne a gidan radio na freedom tushiya wanda ake ranar lahadi wannan yana sa mutane su dinga jin ashe gida kaza ga tushen su ga asalinsu kowa ma zai zama na alfahari to inda kake alfahari da gidanku cewa kai dan suwa ne kai jinin suwa ne kai dangin suwane ne kuma ka ga yan uwanka ashe wane da wane zaka dinga jin kuna da yawa kuna da daraja wannan zai dinga sawa ka dinga taka tsantsan ma dan har yanzu mutane wato suna bukatar su san danginsu sosai domin su san suwaye su su san asalin su kamar da tun mutum ya zo aure sai an san waye shi daga ina yake waye kaza kaza saboda me saboda ka san da za ka hada iri da waye bai kamata ka hada dangantaka da shi ba sannan kuma dan ka san yadda rayuwa take kai kanka ka dinga jin ka isa cewar ai kai ba banza bane ba kawai daga sama ka faɗo ba da bahaushe yake faɗa wannan taro ne muhimmin gaske kuma yana da kyau kuma yana da kyau ya zamana a ce koyaushe an gabatar da wani littafi da yake kunshe da tarihi na wato shi wanda shine kakan jigo na gidan ko a matsayinsa ne shine babba a matsayin iyaye ko kuma a matsayin kakanni ko kuma a gaba ma zuriyarsa ce gaba suka zo suka haɗu ƙalla su dinga jin tarihi wanda kwanan da duk an yi irin waɗannan tarurrukan a cikin kano kuma alhamdulillah kano ta ɗauka nan kumbi za ka dinga garuruwa sun ɗauka suna yi abu ne mai kyau ko shi kansa wannan mai gabatar da wannan shirin su ya ba sunan ko kuma gyaran ya ko to su ma kwanan nan suka yi taro na kakansu mai gishiri ko eh, su kenan ko yau wani mai gishiri to ka gani haka kuma da waɗannan da suka amina kwanan nan su ma na eh, malu da shauransu hmm. yana da kyau hmm. malam wannan wani sako ne ce assalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya tambaya ta ita ce shin macen da ke haila ba za ta dau alkur'ani ba ko da ɗaliba ce to wanda ya zama wajibi kuma su ɗauka fa yaya za su yi khadija kabu a'a ɗaliba ai ta ɗaliba za ta ɗauki ƙur'ani saboda zuwa makaranta ko da tana haila haka wadda take koyon hadda za ta ɗauki ƙur'ani ko da tana haila haka wadda al'ada ta ce karatun al'ƙur'ani ko kuma take koyon hadda za ta ɗauki ƙur'ani. wannan baya ɗauka ƙur'ani sai lokaci lokaci to irin wannan matar wadda sai da tsautsayi take ɗauka ƙur'ani ko kila sai azumi ya zo ko kuma a asirin da ta yi nishaɗi to kaga wannan tana haila sai a ce kar ta ɗauki ƙur'ani dan ba ɗalibta ta ce amma wadda take ɗaliba ce tana zuwa makaranta ko tana hadda ko tana koyon karatun qur'ani ko al'ada ta ce yin karatun alqur'ani ko yaushe kullum yake karatun qur'ani da tana haila ta dauki qur'ani ta karanta hmm, tunda malamai sun yi sabani akan masala duk matsalar da aka yi sabani akan ta malanta babu nasi kenan hmm. assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah barka da wannan dare to barka da wa muke tare yawa ya kuma ku shayi a karamin hukumar jawakin kuri da ke bai da to madalla mala ya ku ne amana fatan alkhairi to masha Allah yawa tambaya ta yi ne da kuma da hankali da masu zai mana a yi ne hmm, yankan tallar sayyanar da ake yi da ya kamata a ce an biya tambaya ta ne da ya kamata a an bai wa naman mm, mm. to madalla to shi namun layya idan an yanka shi yana da abubuwa guda uku Kokacin ya kayan ka kawai ko kuma ka rabar da shi gaba daya ko kuma ka bada ba da wani kyauta ka ba da wani sadaka ka ci wani ko kuma ka kasa shi gida hudu ka ajiye wani ka dinga yin miya da shi a gidanka sannan ka ware wani kuma ka ci ka ware wani ka yi sadaka ka ware wani ka yi kyauta da shi siyarwa ne ba a yadda ka siyar ba kuma za ka iya ba musulmi za ka iya ba wanda ma ba musulmi ba ma'anarsa dai ka yi alheri ga duk wanda kaga za ka iya ba kawai ba a iyakance maka wanda za ka ba ba wanda kake so ka ba kaka ma a sokoto a da na har yanzu jiya ko raguwa da ada aka samu wadata da suka kyafi rago ajiye shi a jikin tukuba abin nan cikin wuta an dora shi akan karfi ana juyawa duk da zo shi juya kawai ga wuka nan ga na ga rago nan akan wuta kawai ka yanka ka cika tafiya ka to kaga wannan da ji sokotawa suna yin wannan a kasar sokoto da shauransu to kaga sannan kuma kamar yadda aka samu mutane a gari suka misali kamar dacen har yanzu mada ne amma dacen tsarinsa shine mawadaci zai yanka rago matarsa matarsa hudu kocin ragonta uwarsa tana da rai ragonta mutanen gida ya gama raguna gaba ɗaya na mutan gida ne hmm. to sallah zai yanka kashi garin sallah kuma sai yanka sa ko yanka raƙumi to na naman raƙumin kuma shine zai yi yanka ya rarrabawa talakawa da fakirai da almajirai da makota da sauran mutane dole naman sandin na rabarwa ne shi kuma akan yi a galibi suka kashe garin sallah mawadata suke yin wannan akwai wanda da ma shi ya fi kowa shahara wani yanka raƙumi a cikin kano da kowa shi ne wanda aka fi sani na yanka raƙumi duk shekarar duniya ya zo shi raƙumi yana yanka raƙumi ka shekarun sani amma mutanen su duk sun sani amma yanzu gashi nan saboda sa yi tsada tun daga wajen shekara goma suka wuce da sa yi tsada yanzu mutane suna komawa kan namun raƙumi kawai dai abin da hadisi ya zo da shi shine cewar ranar sallah idan kada ka tafi idi a babbar sallah kada ka ci abinci sai ka dawo daga idi to sai ka yanka ragonka mai fiɗa ya fiɗe ya ciro ga ko koda ko kuma hanta ko zuciya ko yanko muku wani abu na jikin naman nan ko kayan ciki a soya maka da ka kare kumallo da shi ba wani dole bane yana da kyau kawai ka samu damar ka nema. mata ishe ka ka haƙura kawai ka ci tuwon ka kawai ma idan kana da damar da zaka juye ya zama da cewa za ka iya haƙura har mai yanka ka yanka ragon ka ya fide a fide ka bar a gasa ma wani abu na naman nan ko gashi ko suya ko dafawa za ka iya jurewa haka ya zama da shi za kare kuma lura da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka amma in ka ji zaka galabe ta kana jin yunwa to ba dole bane dama dama ce in kana da ita ba ka da ita shikenan kawai ka je ka ci tuwon ka kawai ko ka je shayi da biredi da wani kwanka kawai shikenan ne su wata rana kuma ka yi ka samu ladan niyya ba ka da ikon yi mm. kawai dai nama dai na sallah ikon mai shi ne mm. amma bai kamata ka cinye naman kai kadai wani bai amfana ba mm. to amma malam wani mataki ne yafi babu wani da yafi yankan babu wani da yafi damar ka ce damar ka ce ko ka ajiye naman ka kai kadai ka cinye kayan ka ko kuma ka rabar da shi duk ko kuma ka bada rabi ka cinye rabi ko ka kasa shi gida ko ka ci rabi ka ajiye rabi eh, don ka dinga miya da shi rabi kuma ka sadaka da shi a yankan ka ɗaya da kai hannun aikin Allah shi kenan da haka zaka zo ka ce dole sai dai kai wannan ko za to an shiga cikin wani layi wanda yake shi muke kokarin hana mutane mu zo mu ce a lalle ka za kai ko ka za kai a mun fita daga layin tsari ne shari'a kuma a shari'a ta baka yanci ko ka cinye kayan kadu ko ka rabar da shaidu ko ka raba shi gida biyu ka ci rabi ka bada rabi ko ka raba shi gida uku ka bada kashi daya ka cinye kashi daya ka ajiye kashi daya ka dinga miya da shi ko kuma ya zama da cewa ka ba wa talakawa waɗanda ba su da nama ka ba su wanda ba su yi ba da matasa da ba su da aure ba su da abin nan ka ba su sannan kuma kai kuma ka ci 'ya'yan gidanka su ci matan gidanka da su ci shikenan amma ce wanda ake wai wanda ba shi da aure ba zai nemi da zancen kawai ba shi da tushe ko ba ka da aure za ka kana da kuɗi abinda ba a yadda ba kada ka ci bashi kada ka ɗora kanka wala kada ka roƙo kada ka maula kada ka bara don takamar kana son ka yi layya in ba ka da hali ka haƙura annabi sallallahu masu ba da fatawa suna ganin kamar idan koda bashin ne za a karba in har za ka iya samun abin da za ka ko kana da damar da za ka biya Allah bai wajabta maka ba ya za ka je ka ci bashi akan abin da Allah bai dora maka ba duk da har ba ka da iko ne sai ka ci bashi ka haƙura ko su abu hanifa suke ganin wajibi ne ba ce ka je ka ci bashi ba ka gane da ka manyan sahabbai da manyan tabi'ai ka gane ko duk suna kan cewa wannan suna ce mai kyau muhimmiya amma ba wanda zai ce ka je ka ci bashi na gaya maka saboda irin wannan a zaɓaɓɓin da ake yi shi yasa sai na abubakar ya dina yallayya shi yasa sai na umar ya dina yallayya har yanzu suka bar duniya sai kuma shugabancin su ba sa laya ba wani suna cikin talauci ba a saboda zumudi da mutane sun fita daga layi maimakon hmm. izar mustahabi kamar da abu ayyuba da ansari yake faɗa da yana cikin waɗa cewa mutane da mutum rago ɗaya a ishi rago biyu amma yanzu mutum so yake a ce ya yanka raguna kaza wannan alfaharin ya sa wasu manyan mutane suka daina yin laya mutane sun ce ba fi dole ba ne ka fahimta yawa kai kana da kudin yin da ya nema a malam sai ka sai na gona karwa ta ka yi ah. ni da matsala ga ni ka gyara mashin din ka ya kuka je ka sai ragon laya <laughs> saboda Allah kana hamar da mashin din da wahalar mai assalamu alaikum to da wani muke tare don kai kuna tare da ɗaya da cikin ƙungiyar tsakayen da gyara wato basiri mai basira ta wajen tafa kan lafiya. to ma da musu. to Allah mara a cikin lafiya. tambaya ta ga malam shi ne akwai wani dabara da na ga alaƙi wani sai a tsira ko wani irin mutum ko malam ya matsayin wannan layyan da ta haɗin gwiwa kuma mai kama da wutan da kuma da rabuwa ce ba wai ya ba wani shi ne tambaya ta wasu ne ya da wata ba ta shi to bai kamata a yi watan da dama za a gobe sun da ake mutum da mutane su haɗa kuɗi su sun rago su ma kuma galibi watan da mutane suna siyan wannan sani saboda sun ɗauka cewa baya halatta a haɗa kuɗi a sai sa ya halatta malamai sun yadda cewa ya halatta mutum tara ko mutum bakwai su haɗa kuɗi su sai sa sila ya halatta to tsoron wannan haramcin da aka zafa fa shi ya sa mutane suke motan da amma mutum ya sai rago ya ce duk mutanen gidansa suna kai wannan yayi amma ku yi kuɗi kuɗi ku sai rago tu ba roto haka ba amma idan sa ne ko raƙumi babu laifi mutum ɗaya mutum uku hudu biyar zuwa tara ko zuwa goma ma su haɗu su sai rago su sai sa guda ɗaya ko sai raƙumi guda ɗaya sai yi babu laifi amma ban da rago sai sa sai raƙumi kawai shi malamai suka yadda a kowanne suke ganin su ba za a yi tarayya wajen wannan ba su ma malamai ne manya da suka ce ba za a yi tarayya ba haka ma in wasu manyan malamai su ce za a yi tarayya an fahimta ba ma so akan abin da bai zama wajibi mutane su kuntata kansu ba ko su ɗauke shi farilla yawwa wa mu ba a so a ɗora su akan abin da ba farilla ba haram ba haka wani abdullahi da gunji faɗa kuma shi ne ra'ayin malamai sahihai cewar awamu gama garin jama'a gari kada a ɗora su akan wani abu ba farilla ba haram ba yawwa amma idan ka zo ka ɗora wa awamu gama garin jama'a common man ka ɗora masa nauyi idan ka ganin mustahabi da muhimmanci to ka shigar da shi lissafi da ba daidai ba haram ake so ya gane ya kaucewa wajibi amma mustahabi da suna wani abu khawas mutanen musamman in awamira da sha'awa yi amma kada ya ji shi da zafi domin a ƙarshe zai jefar maka da farillar ya kama mustahabi haka mafi mutane suke don jewa za ka gani yadda za ka ga ga bashi yana bin mutum bashi a mai ƙwarin ya kyauta ko ba shi ba ce wanda ake bin sa bashi ba ya kyauta ana bin sa shi ya je yayi kyauta kamar yanzu shi ya yanzu a sami sannan yanzu wanda ya je sai zai ce ka ji ba abin da malai ibrahim kale fada wai ma ya je ya gyara mashin ya fi ya je ya yi layya shin mashin din nasa shi yake hawa ya zo ya aiki na al'umma wanda yake biyan sa albashi wanda ya dauki aka dauke shi a kansa ya gyara shi shi yafi muhimmanci ko ya je ya layyar da zai zama na cewa kuma mashin din ya lallace da zai dinga biyan kudin mashin mai kafa uku har ya cinye fiye da kudin layya ko mashin ina na tsaye ko kuma ya masa wata rigima da gidansa ko kuma ma'aikatarsa su rubuta masa kware yin ne abin da mutane ba sa ganewa saboda mai ba da ma'auni suke amfani ba kawai mutane suna ma'auni da tunani wanda yake bai fahimci addini ba in baka san addini yadda ya kamata ba ba za ka fahimci rayuwa ba idan baka san rayuwa yadda ya kamata ba ba za ka san addini ba da in kana son ka fahimci addini sai ka fahimci rayuwa in kana son ka fahimci rayuwa sai ka san addini yadda ya kamata mm-hmm. Mm-hmm. Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah. To barka ka Umar dai da dare da da a ne maka fata yin gida ne fata ne. Masha Allah, kana nan. Masha Allah, alhamdulillah, ba mu wa dare da ya yi kyau ah, amma ka ba a da kake ba kuka tashi daga da ka koma wata unguwa ko ka yi gudun hijira ne yawwa ya dai san kai ba shekara nawa na duka na da a wadda da ya ban manta ba kamar yanzu waɗanda suka yi layya kamar yadda imanin ya fara cewa mutum zai iya bayarwa mutum zai iya rikewa mutum zai iya kasawa uku ga koyin da suke ajiye naman za ka ga wata shekara ta kewayo wanda wannan naman ajiye shi bayan ba amma kamar bangaren masana kenan bangaren lafiya wannan ya kamata a ce malam sun shigo sun wayarwa da al'umma kawuna a kamar da ajiye nama idan an ajiye shi ga matsala da idan ya kai wani lokaci zai haifarwa da ɗan adam a cikinsa ya kamata a ƙaurace wa ajiye ba irin wannan lokaci sannan akar makallau kamar wanda idan ka yi idan ka yi lahiyar za ka ga irin mahauta akwai mafarin mahauta da suke ɗaukan wani nama a ciki shi wannan naman a akar makallau yaya shi kuma yake a tare da wannan bawan Allah wannan ita ce gudunmuwa da tunda wani da ya sani kuma da aka ɗaukan masa naman aka aji a cikin buhu ne ya so da Allah ba ka wayar wani masu wannan harkar yin wannan abin yana da kyau to kuma akwai gyara da a gyara wannan ita ce gudunmuwa ta da kafa ka ta warke sosai kenan wato abin da shi umar yake magana guda biyu ne na farko cewa ajiyar nama mutum ya ajiye nama shekara guda ya kamata a tambayi likitocin dabbobi matsayin ajiye nama shekara to wannan abu ne da likitocin dabbobi su ya kamata su shiga radiyo su yi bayani cewar ga yadda ya kamata ajiye nama kuma an ajiye shi wuce kaza ba shi da amfani da shauransu to amma dai shi dai nama da ya yi gaba daya a jikinka baya bukatar abin ma da ya kai yanka guda kawai ɗabi'a ce ta ɗadan kawai ce koshi amma shi jikinka ai a rana baya neman fiye da yanka ba ma bai ma kai yanka guda ba amma ɗabi'a ce ta mutum amma abin da ya kamata ka sani yanda ake ajiye naman nan waɗansu ma su yi kan yi fumfuna Mun yi fumfuna sukan zuba shi a ruwan zafi sannan su wanke shi su yi miya da shi wasu kuma suna sa shi a cikin kakide wasu kuma suna soya shi suya wadda take soya lafiyayya yadda in an ajiye shi a cikin akushi ko aka ajiye shi a cikin langa ko fanteka ko wani abu zai daɗe bai lalace ba amma dai wannan kamar da ka faɗa yana da kyau su likitocin dabbobi su shiga radiyo su yi mutane bayanin yadda ake ajiye nama kuma da gidan rado yakan gaici mutane su zo su yi wannan amma dai ka sani ya halatta ka ajiye naman ragon layyanka har shekara dubu ma sai dai kawai idan akwai wata kwaya cuta a jikinsa wanda likitoci suka ce kada ya kai shekara kaza ko wata kaza ko kwana kaza to wannan iliminsu ne fagen ne idan suka zo suka ce kada nama ya wuce kaza to sai a ce a shari'a an yarda da kaza amma tun da likitoci sun ce nama in ya wuce kaza zai cutar da mutum sai a ce to nan shari'a halatta maka ta yi ba wajibta maka ta yi ba Da haka dole ka ajiye wannan halatta makan da ta yi ka koma kan umarnin likita to a nan ake samun kuskure wajen mutanen da ba su fahimci addini yadda ya kamata ba hadisi ya ce da na hana ku ajiye nama yanzu ku ajiye shi da aka halatta maka aka yi dama aka ba ka naka aji amma duk da aka samu wani veterinary doctor Bet doctor ya zo ya ce kada nama ya wuce wata kaza ko kwana kaza ko sati kaza to wannan magana ta wannan likitan ita dole ka ɗauke ta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ɗaukar umarnin likita wancan ku ajiye nama shari'a ba wajabta maka ta ba dama ta baka akwai bambanci tsakanin a baka dama da kuma ya zama da cewa a wajabta ma da haka idan likitan dabbobi ya ce kada ka ajiye nama ya wuce wata kaza ko kwana kaza ko sati kaza ko awa kaza dole ka mu umarnin wannan likita haka annabi ya karantar da mu amma ba za ka lokaci a ah, annabi ya ce da mu za ku yi ajiye nama zuwa lokacin ga dama eh baka dama ya baka ba wajen bane ba umarni bane ba shari'a ba bace dama ce kamar riga ce ya irin wadda dama ka je ka dinka irin yarin da ga dama ka je ka dinka kar da ga dama ka dinka ba wanda yake dole kai dinki iri kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son farin kaya amma saboda sahabbansa da gudun kada ya kuntata mutane bai tilasta wa kansa ɗauka farin kaya ba amma a san san sa ya fi so amma ba sa su saboda mai saboda wa'ansu za su kawo masa kyauta ba za su so su ga bai sa ba don ba fari ba ne da haka wani shi ake so mutane su gane salo na addini amma maganar fince cewa masu fiɗa suna yankar ɗan wani abu su zuba to an shi fince al'ada ta karɓe shi in ka ga mutum ya hana a yi masance sai ɗaya mutum biyu ko dai ya ga kaɗe ɗaya fiye da yadda hankali zai karɓa to annan zai ce a haka ga yadda ba ko kuma mutumin da yake da tsananin daurewar kai na zafin ko rashin san a taba masa kayansa ko kishin kayansa da yawa ko kuma a shi yana ganin kawai sata ce fahimta sa kaga da sata ce to wannan amma kunci ya halatta wanda rinjawa suke yi barin je ya zo muka ko ban mahauci ko mai fida ko ma ban mahauci ba ne zo maka fida abin da aka saba ɗauka na al'ada murfi wanda ake yanko shi tare da marena gaba daya idan rago ne za a haɗo da murfi da mare na zai yanko su gaba daya wannan naman nasa ne sai kuma dan wani nama da zai gani da bai ta kare kare bai dan yanka sa wannan duk ana ɗauki kai akan kansa wannan ba laifi amma idan wani lokaci akan samu wani sun tafi juya timbi sukan tafi da wuka su dan rage wani abu to idan kamar tumbin sa ne wannan duba wani abu ne amma idan ya ɗebi fiye da abin da hankali zai karba to wannan sai ya zama laifi amma idan ya ɗebi daidai abin da a al'ada ana ɗiba a matsayin fanci da mai fiɗa yake ɗiba ko barinji yake ɗiba in ya fiɗa in dai bai wuce al'ada ba ya komai ba za a ci da shi ɓarawo ba amma in ya wuce al'ada kamar misali ka je gonan mutane ne mangwaro yayi ko Eh, lemo ya yi ka ɗauki kwaya ɗaya ka sha ko kwaya biyu ka sha ba laifi amma idan ka ce za ka zuba a riga ka ka tafi to haka ka zama ɓarau da wajen wannan shine tsari da aka wannan in akan samu masu zafin ra'ayi su ga dinne za ta ba musu kayan su tunda zan biya ka da yake nan ko kuma ya ganin kawai shi kamar wato kamar sata aka yi ko kuma ya ga cewa kawai shi yana ganin kayansa kayansa ne amma ka samu wanda yake mai saukin hali wanda ya fahimci yadda rayuwa take zai ɗauki kansa ko yana gani ma zai tafi a kauri domin ya san maraina za ka yanka da murfi tare za ka yanko su in kuma a sani ya san akwai wurin da za ka ɗan yanka amma idan ka zo ka yanka mutum sa ka ɗauki wuya a ya san kayi laifi ke ba ka san kayi laifi amma ɗan fince dai da aka saba na al'ada wannan bai saba shari'a ba amma ka ɗebi fiye da abin da ya dace to wannan shine ka saba shari'a. Mhm. to in dai malam mutum ya wuce nan gurin ya aikata haramci in ya wuce wannan waje to bai kyauta ba ya danganta kuma hmm. Hmm. ba za ka buka kai tsaye ka ce ya haramci ba ne ya zama makaruhi ne ya zama haram ya danganta da girma abin da ya dauka hmm. assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah da muke tare ina tare da asirin shi da mai kama

ya ce daga musa isa ɗanbata ya ce to malam mutanen da a wannan zamanin za a ga matasa kan tsaye da irin gemun nan da aka yi masa ado wato za a ga an zo an kyara shi hamma an shafa masa wani abu ana da shi ce to ya matsayin irin wannan kamar su tafari kenan mutane su ban mali ne su fita tush da raguwar mawaka waɗanda suke bin ra'ayin hailu salasi rosta fari kenan rosta kenan wanda wani lokaci za su ma zuwa omo ma kan ya kukkulle kamar da amerika suke yi wanda galibi ban mali ya fi shahara da wannan da shi da irin su fita toshi da ragowar eh, manyan mawaka da aka yi na ali 70s 80s din nan daga shekarar 1970 zuwa da 80 har ma zuwa da 90 wani duk su ne wanda suke daddaure to irin wannan kuskure ne don su ake gashi kullum ya zama kana wanke shi kana taje shi kana shafa masa mai hadisi ya ce in Allah ya baka gashi ka girmama shi naka ana san kana da gashi gashin kanka ne gashin gemun ka ne ya zama kana wanke shi kana taje shi kana shafa masa mai ko ba a san ya zama na a halgitsi yadda zai dinga ba yaran tsoro so ake ka zama kana gyara shi kana seta shi abin da ke cewa trimming sai zama na kana gyara shi a yanyanke shi a saita shi yadda da an ganshi shi zai bada sha'awa kada kawai da yaro ya ganshi shi ma gan shi wani har tsatsa kamar na mahaukaci a su ake gashi a wanke shi a taje shi a shafa masa wai a gan shi ya yi inda duk wanda ya ga gemun ka zai ba sha'awa kada ka yi shi sa imam maliku ya ce baya son mutum ya bar gemu cikusus ba tare da yana rage shi na gyara shi ba mm. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawa barkan ku da wannan lokaci. Ko barka ne. Yawa muke Ina yi wa malam fatan alkhairi kai sai kuna tare da Abubakar Wakai sun bata Abubakar Kudu. To ala bakar. Yawa Allah ya kara wa malam lafiya Allah ne ya shi lafiya. Amin. Allah ya lafiya Abubakar Wakai dan bata Abubakar Kudu. To madalla Allah ya faranta maka rai. To malam wannan sako ne ce idan mutum ya bi liman to sai mutumin ya zama da bai sami raka a da guda ɗaya ba to kuma a shi halin wannan sallar da limamin ya ja to akwai sujada ta kama shi ta samu liman to yaya matsayinsa shi bai samu ko raka sai a raka a zaman ta zai sannu wani garku to yaya shi zai yi sujjar ko ko zaman su zai ai mutukar dai ka kabbarta sallah ko me ka samu ko zaman tahiya ka samu da liman in ta kama shi da kai za a yi idan ba a dace sai ka gama ramu abin da ya wuce ma mutukar dai ka ce allahu akbar ka bi liman ko ya dago daga ruku ka bi shi ko ya tafi su jura ka bi shi ko ya dago daga sujuda ka bi shi ko a zaman tahiya ka bi shi ka same shi in dai kabari ta kama shi to tare da shi za ku yi ko da baka samu komai ba in kuma ba adi ce in ka gama kawo abin da yake kanka sai ka yi ba adin nan saboda biyayya ga shugaba shine liman to bari mu dauki waya kashi assalamu alaikum wa alaikum salam a dare. to madalla to abdulkadir lokaci ya tafi to da mata ta ce game da yin layya ya ce yin layyar mutum ke wanda kawai ya yi ta ya shige da shi cikin gida ba tare da ya rabawa makwata mabukata shi ne tambaya ta ya layyar ta ya yi daidai da yi laifi ba yana yanka ragonsa kawai shiga da shi gida ya cinye kayansa bai laifi ba da hmm, komai bai saba Allah ba masu sauraro lokacin namu ya kammala na shirin na fitoyi na wannan rana ya za mu tsaye da shirin anan sai idan allah ya amince zuwa sati mai zuwa za mu sake dawowa domin dorawa a cikin wani sabon shirin na fatoyi shirin da yana zuwa muku ne daga nan freedom radio a bisa jagorancin ashek malam ibrahim khalil